وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله to insha Allah za mu dora akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta 22 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa Sallam da dukkan sauran al'ummomi game da irin jawabi na barranta da shaidan zai yi ma waɗanda ya ɓatar da su a ranar alkiyama bayan ya yaudari bayan Allah ya ɓatar da su daga tafarkin Allah ya raba su da hanyar Allah da dokokin Allah to kuma a ranar alkiyama bayan an yi hukunci tsakanin bayi to shaiɗan zai gabatar da jawabi na bankwana a gaba ga 'yan wuta waɗanda suka bi shi jama'a mun fahimta yana daga cikin mummunar al'adarsa kamar yadda muka ambata jiya ba wai maganan ya batar da kai gabarin addinin addininka ko imani ko ayyukan alkhairi ba a'a hatta a rayuwar duniya duk wata hanya da take da tsautsayi da kasada da haɗari to zai yi ƙoƙarin ya afkar da kai domin bakin cikinsa da ya ga ɗan adam a zaune lafiya jama'a mun fahimta wannan yakin badar da kuka ji ake cewa an yi yakin badar an yi yakin badar yakin badar din nan shi ya jagorance su ya kai su wajen yakin aka musu lugulugu a yakin badar lokacin da aka tashi fita wa izayyara lahum shaytanu وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على da kafiran shawa suka yi yunkurin fita badar ana tunani akan wace hanya za a bi matakan da za a ɗauka tallafi da za a samu domin ƙarfafan wannan yaƙi da za a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana musu a sifar wani bawan Allah mai tarin dukiya wadda zai iya sarayar da dukiyar duka domin aje a yi wannan yaƙi wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah ya ce lokacin da shaidan ya kayyadar musu da munanan ayyukansu ma'ana ka tuna lokacin da shaidan ya kayyadar musu da miyagun ayyukansu wa kana ya musu la ghaliba lakum al-yawma babu wanda zai yi galaba akan ku a yau ina da tallafi ina da agaji ina cikin rigimar kuma zan tsaya muku ba wadda zai yi rinjaye a kanku daga cikin mutane wa inni jarun lakum ina tare da ku falon matara a tani, lokacin da waɗannan tawagogi guda biyu suka hangi juna musulmai suna kallon abokan gabansu kafirai suna kallon musulmai na kasu ala a kibaihi Allah ce sai ya sa ribas sai ya fara baya baya wakala sai ya ce inni bari minkum na barranta daga ku inni ana ma ta tarauna don ina ganin abin da ba kwa gani shi kan ba ya zauna a cikin mala'iku ba ai duk ya san su mala'ika jibril kaga ya kawo su makwancinsu ya kawo su inda za a halakar da su na kasa ala a ƙibaihi sai ya koma da baya-baya akan digadigansa wa kada sai ya ce in ni bari minkum na barranta daga ku ba ni ba ku In ni a rama la ina ganin abin da ba kwa gani In ni a kafin laha ina tsoron Allah kun ji abin da ya gaya musu wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne to jama'a shi shedan makiyi ne mabayyani makiyi ne mabayyani ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan hannasu ya ku mutane, inna wa adallahi haƙun, Allah ya ce, Ku sani alƙawarin Allah gaskiya ne, duk daren daɗewa abinda Allah ya alƙawarta muku za ku gan shi, Allah ya ce, Za ku gan duk daren daɗewa akwai ran da ajali zai cin maka duk daren daɗewa da ka yi kwanciyar kabari za a ma tambayoyi a cikin kabarinka idan ka dace za ka samu ni'ima da walwala a cikin kabarinka idan baka dace ba akwai azaba da kunci a cikin kabarinka akwai tashin alkiyama akwai hisabi akwai kisasi akwai awun ayyuka akwai siraɗi, akwai ba da takarda akwai wuta ko aljanna Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakumul hayatud dunya Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algarur Allah ce kar ku bari mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da ubangijin ku shine shedan inna shaytana lakum duhu. Allah yace ku sani shedan bakin makiyi ne gare ku a duwa Allah ce ku rike shi maki da gaske in ji Allah innama ya da hizbahu iyaka yana kiran jama'a sane ta waga sane li yakunu min ashabis sa'ir don su zama daga cikin ma'abuta wuta iya abin da zai kira mutum Allah ya ce kawai saboda mutum ya zama dan wuta to haka yayi ta yi al'ummomin da suka gabata ya batar da su ya halakar da su ya raba su da imani ya raba su da ayyukan alkaini ƙarshe da yawansu suka mutu a asara suka zama 'yan wuta Allah ya tsari. da yau za mu tashi a farkon aya ta 23 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وينا لك تكون أسلوب القرآن يدور بين الترغيب والترهيب إذا أكل مجانا أكل الجنة أكل مجانا أكل رحمة الله aka yi magana akan faɗin alkhairan Allah to kuma sai a yi magana akan ukuba da kuma azabar Allah idan aka yi magana akan azaba aka yi magana akan ukuba to kuma sai a zo a yi magana akan rahama ta ubangiji subhanahu ta'ala jama'a muna fahimta Allah ya ce wa udkilal na amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tatiyar al kalidi na fiya bi izni rabbihim Allah ce za a shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai ina za a shigar da su Allah yace jannatin gidajen aljanna tajari min tatihal anharu waɗanda koramai ke gudana a ƙasan waɗannan gidaje a cikin gidan aljanna na fiya Allah ce za su tabbata a cikin waɗannan gidajen aljanna Allah ya sa muna cikin su bi izni rabbihim hakan kuma zai faru ne da izinin ubangijinsu Allah yace tahiyyatuhum fiha salam Allah ce gaisuwar su a cikin gidan aljanna salam assalamu alaikum assalamu alaikum yadda Allah ya zabar wa masu imani da sallama ta assalamu alaikum a rayuwar duniya haka wannan sallaman ita za a ci gaba da gaisawa da ita a gidan aljanna ta yi ko ba ta yi ba ta yi tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah ya ce ta yau mai alƙaunahu salam Allah ya ce gaisuwarsu a ran da za su haɗu da Ubangijinsu Allah ya ce ne assalamu alaikum la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman illa ƙiran salaman salama la yasma'una fi lagawan wala ta'zima Allah yace ba za ka ji wata yashashiyar magana ba ba za ka ji hayaniya ba ba za ka ji maganganu na saƙon Allah ba illa filan salaman salama Allah ce sai ka ji kawai ana aminci aminci ta can ana assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku idan suka shigo gidan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku suna shigo wa yan aljanna ta kowace ƙofa daga cikin kofofin gidan aljanna sai su ce musu salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙuri da juriya da kuka yi akan da'a wa Allah da bin Allah fa ni'ima uqubad da Allah yace madalla da kyakkyawan gida sakamako mai kyau da kuka samu jama'a muna fahimta mala'iku idan sun shigo su masu musu assalamu alaikum Allah ya sa wannan ita ce sallamar mu a gidan aljanna eh kaga mun hadu kawai assalamu alaikum assalamu alaikum <laughs> insha Allah za mu shiga aljanna insha Allah za mu shiga aljanna insha Allah za mu shiga aljanna amin Allah yake wa udkila na amanu wa amilus salihati za a shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan alkhairi jannatin tajri min tahtihal anharu aljanna gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a karkashin su khalidina fiha bi idni rabbihim da su tabbata a cikin waɗannan gidaje da izinin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam Allah ce gaisuwansu a cikin gidan aljanna shine salam salam Allah ya sa muna cikin su to sai Allah ya ce ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله مدوكاكين سركي سركية ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka duba ba ma'ana baka ga kaifa daraba Allahu matsalan yadda Allah ya buga wani misali wani misali kalimatan tsayibatan Allah ce kalmar nan daddadar kalma kalmar nan mai albarka kalmar nan kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah kalimatan tsayibatan al'iman kalimatan tsayibatan al'islam kalimatan la ilaha illallah Allah madaukakin sarki yace alam tara kaifa daraba Allah matsalan, kalimatan tayyibatan Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu baka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya buga wani misalin wata kalma daddadar kalma Allah yace wannan kalman ita ce kalimatan tayyiba kalma daddadar kalma Allah ce misalin tan ka shajaratin tayyibatin Allah ce kamar wata itaciya ce mai kyawu mai albarka asluha fabitun asalinta jijiyoyinta ya kama ƙasa da kyau wa far'uha hafi sama rassanta yana can sama ta baza su tu'ti uku laha kulla hinin bi izni rabbiha wannan itaciya Allah ya ce tana bayar da abincinta ‘ya'yanta kulla hinin a kowane lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun Allah na buga misalsalu wa mutane ne Allah ce domin mutane su dinga daukan izina suna daukan wa'azi daga irin waɗannan misalsalu da ubangiji yake buga musu jama'a muna fahimta Allah ya buga misali na kalmar shahada ya buga misali na imani ya buga misali na musulunci da wata itaciya wannan itaciyan Allah ya ce ita ma shajaratin tayyiba itaciya ce daddadar itaciya itaciya ce tsarkakakkiyar itaciya itaciya ce mai albarka asluha sabitun wannan itaciyan tushenta ya kama ƙasa da kyawu wa far'uha hafi sama rassanta kuma suna can sama tana ta bada alkhairi inji Allah tuti uku ukulaha kullahinin bi idni rabbiha wannan itaciyan tana bada abincinta ma'ana ƴaƴanta a kowane lokaci da izinin ubangijinta malamai suka ce wannan itaciya ita ce itaciyar dabino domin ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi yake buga misalin mumini ko musulmi da ita a hadisin bukhari abdullahi dan umar yake cewa wata rana muna zaune a majalisin Manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi kacici kacici wa sahabbansa wannan kacici kacici da kake ganin ya halatta a musulunci amma ana yin kacici kacici ne akan ayyuka na alkhairi babu laifi a saka duk kyautan da za a saka saboda zaburarwa sai a zo a yi kacici kacici wani sahabi ne ya fara abu kaza a lokaci kaza wanda ya ce a bashi omo ko sabulu ya yi a cikin manyan malamin musulunci wane ne ya fara rubuta littafi akan usulul fiqh wanda ya ce sai a bashi kyauta amma baka jin yadda suke a gidan radio sai a ce wane ne tsohon ciyaman wani muzurun da ya kashe local government ɗin sai a zo kuma ana tambayan ku wai waye sunansa ah. Ah. Yawwa, a duba ayyuka na alkai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa zai gaya mini wace itaciya ce ɗabi'arta da halayenta yake kama da ɗabi'u da halayen musulmin kwarai wannan sahabin ya ɗaga hannu ya ce bishiya kaza annabi ya ce a wannan ya ce bishiya kaza annabi ya ce a abdullahi dan umar ya ce wallahi ni ya faɗo mun a zuciyata bishiyar dabino ce ya ce amma tun da na ga sayidina abubakar da umar ba su ce komai ba tukunna ya ce ni ma sai na noki bayan an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari sai ya ce to ita ce itaciyar dabino yana da wahala ka samu bishiyar da take kama ƙasa irin bishiyar dabino domin mutum yakan iya zamaninsa har ya gama bai ga inda ko da iska ya kada icen dabino ba zai zo ya ɗaga gidaje ya zubar da take ya yi duk abin da zai yi ita kuma tafi kama da iska ya kada ita jama'a mun fahimta ɗaiɗaiku ne za ka samu irin iskan da aka yi ɗaiɗaiku ne kwarai wadda har yakan iya karya itaciyar dabino Allah ya ce saboda jijiyoyinta sun kama ƙasa wa far'uha fi sama sannan sai ta yi can sama take zuba 'ya'yanta shi yasa ita awaki ba sa mata barna <laughs> eh, awaki ba sa mata barna ko raƙuma ne dabbobin ku ba za su iya mata barna ba tuti ukulaha kullahinin bi idni rabbiha sannan ita tana ba da ƴaƴanta kowane lokaci yadda mangoro zai yanki ko wani abu ya yanke dabino baya yanki yankewa annabi ya to ita ce misalin musulmi na farai. na farko aƙida da tauhidi ya tabbata a zuciyarsa babu wani al'amari da zai zo ya jijjiga shi kan imani ko addininsa me yasa saboda ya kafu kafuwa na gaskiya wa farko hafi sama sannan sauran sassan jiki daga harshe gani hannaye ji duka su kuma suna yada alkhairi a tsakanin mutane duk lokacin da zai yi magana alkhairi zai fada duk lokacin da zai saurara alkhairi duk lokacin da zai kai hannu zai kai hannu ne akan alkhairi annabi ya ce wannan ita ce itaciyar da take kama da musulmi na kwarai jama'a mun fahimta to Allah yana so ya buga mana misali Allah ya buga mana misali akan abin da ya shafi imani da tauhidi ya buga mana misali akan kyakkyawar aƙida kyakkyawar manufa hanya nagartacciya ɗabi'u masu kyau Allah sai ya ce ga misalin da wata itaciya wannan itaciyan kyakkyawar itaciya jijiyoyinta sun tabbata a ƙasa rassanta ya yaɗo a sama Allah ce tana ba da ‘ya'yanta a kowane lokaci Allah ce ina buga muku irin waɗannan misarsalu ne Allah ce domin ku dinga ɗaukan izina ku dinga ɗaukan wa'azuzzuka jama'a mun fahimta to haka ake bukatar musulmi ya zama imaninsa imaninsa ya zama tabbataccen imani duk yadda fitina za ta taso a cikin al'umma na bidi'a ne na sharurruka ne na waɗansu fitintunun miyagun aƙidu ne kana nan a akan alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na ƙwarai ba zai taɓa jijjiga ka ba jama'a mun fahimta sannan kuma duk mu'amalarka ɗabi'unka ya zan alkhairi kake yaɗawa a cikin mutane Allah ya samu dace Allah ya ce wa yadribu al-amsala lin-nas Allah yana buga misalsalu ne wa mutane la'allahum yatazakkarun domin mutane su dinga wa'azuwa to sai Allah ya ce ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يتي ومثل كلمة خبيثة كشجرة كبيثة الله يتي مثال كلمة gurɓatacciyar kalma ƙazantacciyar kalma ita ce kalmar kafirci kalma ta shirka da Allah mummunar kalma yanzu Allah ya ba mu misali akan kyakkyawar kalma ko to misali na biyu shi kuma akan mummunar kalma kalma ta kafirci kalma ta shirka kalma ta miyagun ayyuka da sakon Allah Allah ya ce wa masalu kalimatin kabisatin misalin kalma lalatacciyar kalma gurbatacciyar kalma kalmar kafirci ka shajaratin khabisatin Allah ya ce ita ma misalinta kamar wata itaciya ce gurbatacciyar itaciya kamar wata itaciya ce mummunar itaciya malamai suka ce wannan misali da aka yi da kalma na kafirci da mummunar itaciya ita ce itaciyar guna mun fahimta ko guna mun san guna ko kamar kankana kanana mai mugun ɗaci Allah ya ce to misalin mummunar kalma Allah ya ce kamar guna ce ijtussat min fawqil ardi ita jijiyoyinta bai shiga ƙasa ba an ɗan ɗofana ta ne a saman yashi yashi haka ne ko ba haka ba ko kyakkyawan tuntuɓe kai za ka iya tuge jijiyoyinta to wallahi haka kafirci yake haka shirka da Allah yake haka saƙon Allah yake bayi da asali bayi da tushe mai kyau da zai iya rike ma'abucinsa bayi da tushe ba. imani shi ne yake da tushe ingantaccen tushe wadda zai iya rike ma'abucinsa akan alkhairi amma kalma ta bidiya kalma ta kafirci kalma ta shirka da Allah da sabon Allah ba ta da jijiyoyi masu ƙarfi wadda za su iya kafe ka akan alkhairi ko ka tabbata ko ka dawwama akan alkhairi rana ɗaya abun zai juya shikenan kuma halaka sai ta tabbata akan bawa jama'a mun fahimta wa masalu kalimatin khabithatin Allah yace misalin kalma mummunar kalma ka shajaratin kabithatin kamar wata itaciya ce mummunar itaciya ittusat min fawqil ardi wadda aka jawo ta daga cikin ƙasa aka ɗan dofana ta a saman ƙasa malaha min qarar Allah ce ba ta da matabbata ma'ana inda take ba tabbataccen waje ne da za ta iya kafuwa yadda ba za a tuge ta ba jama'a mun fahimta wannan shine misali na duk abin da ya shafi sabon Allah kafirce mu Allah shirka da Allah munanan ayyuka duk wanda ya rungumi ɗaya daga cikin waɗannan miyagun ayyuka jama'a ba zai yi karko ba a rayuwar duniya balle a lahira ba zai yi karko ba a rayuwar duniya balle a lahira idan ka ga mutum ya shiga harkan kafirci ba zai yi karko ba shi yasa duk su fir'auna ba su yi karko idan ka ga mutum ya shiga al'amarin shirka da Allah ba zai yi karko ba in mutum ya shiga al'amari na sabon Allah mutum in ya rungumi zina baya karko in ya rungumi shan giya baya karko idan ya rungumi caca baya karko Abin da ke sa mutum ya samu tabbatuwa shine imani da aikin kwarai jama'a mun fahimta imani da aikin kwarai amma daga inda mutum ya bar imani ya bar kyawawan ayyuka to idan ya ɗauki hanya mummunan tafarki jama'a baya karko baya karko baya ƙarko wannan misali ne da Allah subhanahu wata'ala ya bamu domin mu fahimci hanyar da ya kamata mu bi mai nagarta da wacce ba ta da nagarta Allah ya sa mu dace Allah ya ce yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah bil qawli thabit da zance wanda yake tabbatacce fil hayati dunya a nan rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma lahira yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah na karfafa masu imani kaga kenan suna da karfafa daga wajen ubangijinsu jama'a mun fahimta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da mene Allah ce bil qawli sabit da zance wadda yake tabbatacce me ya zance wadda yake tabbatacce shine kalmar shahada idan mutum yayi kalmar shahada ya tsare kalmar shahada ya tsare sharuɗan kalmar shahada ya tsaya akan kalmar shahada wannan kalmar shahadan wato al'amari ne da zai tabbatar da shi akan dukkan alkhairan duniya da lahira jama'a mun fahimta idan ya riski alkhairi ya tsaya akan alkhairi ya dace da alkhairi a nan rayuwar duniya ya riski alkhairi bayan ya mutu ya dace da alkhairi ya samu sakamako na alkhairi bayan ya mutu duka wannan tabbatuwar kalmar shahada yasa ya dace da haka jama'a mun fahimta to Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da kalmar shahada kalmar shahada ta zam garkuwa gare su kalmar shahada ta zam tabbatuwa gare su kalmar shahada ta zam karfafuwa gare su kalmar shahada ta zam jagora gare su zuwa cikin rahamar Allah da aljannar Allah jama'a mun fahimta yuthabbitu Allah allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya anan rayuwar duniya wa fil da kuma lokacin mutuwa nan ma Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah da wannan kalma ta shahada mutum sai yayi kyakkyawan ƙarshe yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani da kalmar shahada Allah ya ce a nan rayuwar duniya da kuma lahira da kuma lokacin da za a tambaye shi a cikin kabarinsa Allah na tabbatar da harshensa wajen amsa tambayoyin da mala'iku da su mishi Allahu akbar idan mutum ya rike kalmar shahada kalmar shahada ita ce kalma ta imani shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne idan mutum ya rike wannan kalma ya tsaya akan kalmar, ya guje ma duk abin da zai bata mishi kalmar ya cika sharuɗan wannan kalmar ya rungume ta da gaske jama'a babu wata irin kariya da wannan kalma ba za ta bashi ba a duniya da lahira ba wata kariya da wannan kalma ba za ta bashi ba a duniya ba wata kariya da wannan kalma ba za ta bashi ba a lahirarsa a duniya zai rayu akan imani zai rayu akan musulunci zai rayu akan kyakkyawan tafarki lokacin da zai mutu kalmar shahada za ta zam tabbatuwa gare shi wajen samun kyakkyawan ƙarshe kalmar shahada za ta zama tabbatuwa gare shi lokacin amsa tambayoyin mala'iku bayan ya mutu jama'a mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ibnu affan hadisin al-imamu abu dawud yake cewa idan faraga sallallahu alaihi wa sallam min dafnil mayyit idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama bisne mamaci an kai mutum makabarta an je an tona kabari an sa shi an bisne shi qama alaihi aw yakif alaihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya akan kabari wa qal sai ya ce istaghfiru li akikum ku nemi gafara ma dan uwanku wasalu lahu tasbita, ku roƙa mishi Allah ya tabbatar da harshen sa wajen amsa tambayan mala'iku fa innahu al'ana yus'al a daidai yanzu annabi yace mala'iku da su fara tambayarsa kafin ku fita daga makabarta kafin ku fita daga makabarta annabi ya ce wadda kuka bisnan an zaunar da shi annabi ya ce tafiyan kuma na fita a makabartan yana ci la ilaha illallah annabi ya ce fa innahu al'ana yus'al waqafa alai annabi sai ya tsaya akan kabarin fa sai ya ce istaghfiru li akhikum ku nemi gafara ma wasannu lahu tasbih ku roƙa mishi Allah tabbatuwan harshensa ya dage ya dace da amsa tambayoyin da mala'iku da su mishi fa innahu al'ana yus'al yanzu nan annabi yace za a fara tambayar sa aka bari to shi yasa ake so idan an bisne mamaci a dan jinkirta a yi mishi addu'a a roƙa mishi Allah ya dace da amsa addu'ar da amsa tambayar da mala'iku da su mishi jama'a mun fahimta idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kai mamaci makabarta aka bisne shi bayan an bisne shi yakan jinkirta yana ma wannan mamacin addu'a gwargwadon yadda za a iya soke raƙumi idan ta cika a feɗe idan aka fede a sassara naman a raba wa jama'a a anguwa jama'a mun fahimta gurgudun lokacin da wannan aikin zai dauka sabai suka ce gurgudun yadda annabi ke tsayawa yana ma wadda aka fi ne addu'a saboda Allah ya tabbatar da harshensa wajen amsa tambayar da mala'iku da su mishi jama'a mun fahimta to amma kaga yanzu yadda ake saurin watsewa a bar mutane wani ma ubansa aka binne sai in kada da ido ya gan shi ya je shi zai fara shiga mota haka ne ko ba haka ba mutum zai zauna da matarsa shekara ashirin talatin wata sun aifi ‘ya'ya sama da goma ya tsaya ya mata addu'a a'a yana sauri ya bar makabarcin ya tafi abinsa sahabbai suka ce idan aka yi mutuwa aka je aka bisne mamaci annabi yakan jinkirta wajen yi ma mamacin addu'a gwargwadon yadda za a soke raƙuma a gyara namanta a rabar gwargwadon yadda annabi ke ɗauka yana ma mutum addu'a bayan ya mutu jama'a mun fahimta saboda ka daga lokacin da aka gama bisne mutum wannan ma har ustazai akwai waɗanda suke samun kuskure idan an je makabarta ba laifi a yi tambihi a faɗakar da mutane annabi kan yi haka waɗansu lokuta game da abin da ya shafi mutuwa game da abin da ya shafi kwanciyar kabari game da tanadi mashir game da tanadi wa mutuwa to amma wannan fadakarwa da duk abin da mai yi ɗin zai yi zai yi ne lokacin da ake irin su tonon kabari lokacin da ake gyara kabari lokacin da ake saka shi lokacin da ake shirya abin da za a rufe shi amma daga lokacin da aka gama business shi to a lokacin ba a wa'azi addu'a ake mishi jama'a mun fahimta to wani ma zai bari sai an gama business wani tukunne fara nasiha jama'a mun fahimta daga lokacin da aka gama to a lokacin abin da ake bukata a yi mishi addu'a kowa ya yi mishi addu'a Allah kaɗai ya san waye zai yi addu'an Allah ya karba to shine Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar kalma ita ce kalmar shahada fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya su zan masu albarka su zan masu imani su zan masu kyakkyawar aƙida wa fil akira hakanan lokacin da za su mutu wa fil akira wajen amsa tambaya a cikin kabari jama'a mun fahimta wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azzalumai dama ai yace la yahdil qawma zalimin ko wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azzalumai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله من أوكتين سركيتي ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ce baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka juyar da ni'imar Allah ni'imomin da Allah ya musu kufran suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu su a gidan halaka Allah ya ce baka gansu ba wannan maganar Allah yana yi da mutanen Makka da kuma ire-irensu baki ɗaya baddalu ni'matallahi kufran sun canza ni'imomin da Allah ya musu da ce ma Allah ka duba girman ni'ima da Allah ya ma mutanen makka ya ba su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata ni'ima da za ka samu sama da ni'imar manzan Allah ya ba su suka ce ba su so suka ji mai ciwo suka kore shi ya amintar musu da makka daga kowane irin farmaki da hari amma sai suka mai da maka cibiya ta kafirci da shirka sun yi godiya ma Allah suka kuma tilasta wa mutanensu a je a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa a hallo daral bawa sun jefa mutanensu a gidan halaka in Allah Allah ya musu duk abin da ya musu na rahama Allah ya musu duk abin da ya musu na jin kai Allah ya isar da alkhairi gare su me yasa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne mutane na farko da suka fara jin sautin tauhidi jama'a mun fahimta su ne suka fara jin sautin tauhidi su suka fara jin kiran daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garinsu aka fara kiran a ƙofar gidajensu aka fara kiran wa innahu la zikrun laka wa liqaumika Allah yace wannan wahayi da muka maka na alqur'ani da sunna daukaka ce daraja ce ta mutanenka Allah yace daukaka ce taka la zikrun laka wa liqaumi sharafun laka wa liqaumika darajar ka ce darajar mutanenka ne to amma duk da haka suka yi watsi da shi suka yi watsi da imani suka juya baya mai imani akwai wata ni'ima mafi girma kamar ni'imar imani to ina saƙon imanin ma manzan Allah ne zo da shi ai in ka samu manzan Allah ka samu komai haka ne ko Allah ya tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ya zo musu da shari'a ya kiraye su zuwa ga wannan alkhairi ya nuna musu hanyar tsira ya nuna musu tafarkin da za su gamu da Allah lami lafiya amma suka juya baya asali ma suka ce ba su son sa ba su son sautin sa ba su so su ji abin da yake faɗa وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا الله يتي كافرين سكتي لا تسمعوا لهذا القرآن كرب صبر رام ونن القرآن إذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يزو ينا كرنت القرآن سي أي yi hayan waɗansu إسكا سنا إيهو أنا ana hayaniya wai don kar a bar القرآن masu ji alkur'ani kaga ni'ima ce Allah ya musu suka kafirce mu wannan ni'ima ni'ima ce Allah ya musu sai suka kafirce mu wannan ni'ima Allah ya amintar musu da makka awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nas min hawlihim haraman aminan an haraman amina Allah ce ba su lura ba mun sa musu amintaccen harami ba a yaƙansa ba a iya shiga wajen da yaki wa yutakaffafu nasu min hawlihim ga sauran garuruwan da suke kewaye da maka ana ta kifuwa ɗaya kwalewan wa mutanen wayannan garuruwan a tafke waɗannan a tafke waɗannan a kai hari ma waɗannan a kashe waɗannan Allah ya ce amma su suna zaune lafiya ba a shiga garinsu. awalam yarau anna ja'alna haraman aminan Allah ya ce mutanen Makka ba za su yi godiya ba mun ba su amintaccen harami ba a yakan su wa yutakaffafu nasu min hawlihim ga nan gefen su garuruwan da ke kewaye da su ana ta karkashe mutane Allah ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matil yakfurun Allah ya ce yanzu da ni'imomin Allah za su ka afa bil batil yu'minun da barna ne ƙarya za su ba da gaskiya wa bi ni'matillahi hum yakfurun ni'imomin Allah kuma su kafirce musu jama'a mun fahimta kasar su kasar su ba kasa ce da take nomuwa ba amma haka Allah ya tilasta ma duniya duk abin da kuka noma a ko ina kuke ku kai musu dole su wadata abin saboda haka abin da ake nomawa a garin ku sai ka je can ga a can din ya fi a garin ku arha da daɗi. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سكتي in nattabi'il huda ma'aka kai hakuri muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan muka bi wannan shiriyar da ka zo muka ce za mu bi tare da kai nutaqattaf min ardina za a bubbuge mu za a ciccizge mu a cikin kasar mu zaman maka ba zai yiwu mana ba wanda suka ba mu gidaje za su ɓaci wanda suka ba mu jari za su ɓaci za a dinga bin mu cikin gidajenmu ana bubbuge mu a kasuwanninmu ana buge mu Allah sai ya ce musu awalam nu makillahum haraman aminan yujba ilayhi tamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce to basu lura ba mun zaunar da su mun ba su harami amintaccen harami A numakkin lahum haraman amina Allah ce ba mu mallaka musu harami amintaccen harami ba yujba ilayhi samaratu kulli shay'in muna jawo ana jawo musu dukkan ƴaƴan itace dai daga sassan duniya a kawo musu garin su ba su suke nomawa ba ba ka annabi Ibrahim faɗa ba inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم addu'ar da annabi ibrahim yi rabbana yace ya ya ubangiji inni askantu min zurriyati bi wadi gari gari yace Allah na ajiye wani bangare na zurriya na shine annabi isma'il a wani wadi gaira zai zar'i wajen da baya gumuwa Allah rabbana liqimu musala, Allah kuma na ajiye su abun ne don su tsayi da sallah su yi addini da kyau faj'al rabbana yuqimu sala faj'al af'idatan minan nasi tahawi ilayhim Allah ka sanya zukatan waɗansu daga cikin bayinka ya dinga ɗokin zuwa inda zuriya na ɗin nan suke <laughs> addu'an ta ci ko bata ci ba ta ci malam kai ko baka ɗokin ka jin <laughs> yawwa <laughs> eh Allah ya kafa. Abdullahi dan Abbas ya ce addu'ar da annabi ibrahim din yayi cewa ya rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana yuqimu salata sai ce faj'al af'idatan minan nasi min eh, min ce taf'idiyya ka sa zukatan waɗansu daga cikin mutane ta hawi ilimin ya dinga tsorokin zuwa makka ya ce wallahi da cewa ya yi faja'al af'idatan nasi ta hawi ilayhi mito na har arna ba su da damuwa banda zuwa maka Da mana kace nan nasi sai aka sa masu imani masu imani masu imani masu imani wanda bai je ba yana so ya je wanda ya je kuma ya fi so ya ƙara zuwa wanda ya ƙara zuwa ya fi so ya sake ƙara zuwa addu'a ta karɓi ko fata al'aqidatan minan nas tawi ilayhim ka sanya zukatan waɗansu bayi ya dinga ɗauki da marmarin zuwa gare su warzuquhum min samarati Allah ka azurta su da dangin abinci da ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun dan su maka godiya addu'a ta ciko to shine Allah sai yace awalam yu awalam numakkil lahum haraman aminan ba mu ba su harami amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in ana jawo dukkan ƴaƴan itatuwa na kowane irin nau'i daga ko ina ana kawo musu wannan wajen rizqan min ladunna Allah ya ce arziki daga wajen mu jama'a kun fahimta wai ku da kuke shirka a makka kuke bautan gunki a makka kuke kafirce ma Allah a makka ya zaunar da ku lafiya ba a yakan garin ku kuna shirka kuna bautan gunki ake jawo dukkan abinci daga sassan duniya a kawo muku Allah ya ce yanzu kuma ku ce da ku yi tauhidi kuma ku ce wai za ku rasa abinci jama'a kun fahimta wannan mummunan zato ne ma Allah hatta mutanen mu da kake gani da yawa suna ma Allah wannan mummunan zaton yo malam kana tuwa tuwa ma Allah ya rufa maka asiri balle ka ce ka bari baka bi Allah ba ma ya rufa maka asiri yanzu kuma da ka bi shi ka ce wai yanzu ne zaka walakanta wallahi wannan tunanin shi din ne ya wallahi Allah nan, ya fi nan wallahi baka bi shi ba ma ya ma tura. kana saba mishi ma Allah ya rufa maka asiri yau kuma ka ce za ka tuba daga sabon za ka bi shi wai ka ɗauka cewa wai ka san cewa ake ai wannan albashin da zai ba sai da irin waɗannan abubuwan ai waɗannan abubuwan su suke hana albashi ne ka gwada rike albashi ka gani na rantse da Allah da shi Allah zai gama maka bukata jama'a mun fahimta Allah ya ce ya bani adam ya kai dan adam tafarra li ibadati ka wofanta wajen bauta mini wajen mun ka dinga bi na sau da kafa sau da kafa sau da kafa ka bini malatu sadara ka gina yace zan cika zuciyarka da wadatar zuci zan biya maka bukatunka wa illa idan ka yi malatu ka shugulan Allah ce zan haɗa ka da shugulgulla za a buɗe ma a program da yawa ba wai kuɗin ne ba yi ba ka gane magana matsalolin da ake ƙara buɗewa yau albashin ka inda za a talla shi ya koma dubu ɗari biyu to da a sake buɗe waɗansu matsaloli na dubu ɗari biyu da hamsin to akwai ran da za ka ga amfanin albashin to idan dubu arba'in ne albashin Allah sai ya taƙaita bukatun su zama na dubu talatin albashi ya yi albarka ko bai ba to abinda mutane ba su shi albarkar dukiya malam sai ka samu wallahi yanzu akwai mai albashin dubu ɗari biyu a wata amma wallahi ya fi ka kuka haka ne kuma ka ba kuma abincin baucin abincin shi ma yake saya to idan za ka bi Allah in za ka bi Allah za ka yi da'a malam dukiya ka nemi mai albarka idan ka zan mai albarka sai ta biya bukata maras albarkar du yawanta sai ta gagara biyan bukata jama'a mun fahimta saboda haka Allah ya ce musu a ai kuna cikin shirka da kafirci ma na rufa muku asiri na tsare muku makka ba a yakan na dawo muku abinci daga sassan duniya ana kawowa kuna ci kuna sha a cikin wadata na amintar da ku daga yunwa yanzu kuma ku ce da ku yi tauhidi wai ku ce nutakaffaf min ardina jama'a mun fahimta aminci zaman lafiya biyan bukata da dukkan alkhairan Allah yana cikin da'a ma Allah ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يتي ولو أن أهل القرى إلا متعنا ولن القريود أكهلك الدسو آمنوا واتقوا سني إيماني سن أري تقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله يتي والله إذا نبوء مسؤال بركة سما لا كسر ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله يسمى أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إذا لا سنقيد التوراة والإنجيل معنى دا سنبي التوراة يد الله يأمر جيسو نصارى دا سنبي الإنجيل يد الله يأمر جيسو وما أنزل إليهم من ربهم دا سنبي القرآن دا أكثر كرمسو دا أبنجي جيسو دومين بين التوراة دا كو billin jila da kyau zai tilasta maka bin alƙur'ani. Allah ya ce idan da sun bi at-taura da kyau idan da sun bi linjila da kyau ma unzila ilayhim min rabbihim da sun bi alqur'ani da aka saukar musu daga ubangijinsu da kyau ku ji Allah sai ce la akalu da sun ci min fauqihim ta sama wa min tahti arjulihim da kasan kafa to ina da madu kitin na akala ne ko cin abinci ne to gashi a Allah ce inda sun bi Allah da sun ci jama'a mun fahimta saboda haka duk wanda ya dauka cewa wai saba ma Allah shine saba ma Allah shine hanyar da zaka ci a baka san hanya baka san hanyar da ake dacewa da'a ma Allah anan Allah ke sanya albarka a cikin al'amuran a nan Allah ke sanya albarka a cikin al'amurra saba ma Allah a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake sa rashin albarka a cikin abubuwa ka san fa akwai wanda da bakinsa zai faɗa in ya nemi ya roƙi kuɗi aka ce mai albarka sai ta ko marasa albarka ne su ai marasa albarka illar da nasu maka na ɗaya za su mai da kai ɗan wuta ko da ka more su a duniya ka ci riba na biyu ba za su yi abin da zai amfane ka ba sai abin da zai cuce ka daga lokacin da suka zo in ba albarka sai kaga an fara mitin da kai akan waɗansu harkoki wadda a duniya ma ba su da amfani can an jima a ɗauko maka karuwa can an jima a ɗauko maka wata harka can shi kenan dukiyar kan sai ka ga ta lalace banda barna ba abin da za ta yi to an yi rashin albarkar dukiyar kenan in za ka roƙi dukiya abun Allah ka roƙi dukiya mai albarka dukiya mai albarka ita ce take zaman sanadiyar shiga aljanna ita take kwantar da hankali a samu biyan bukata maras albarka tsayar da mutum take a tsaye ya gagara samun biyan bukata a duniya kuma ta zama mishi mummunar makoma bayan haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran Allah yace baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka canza ni'imomin da ubangiji ya musu da kafircewa Allah wa ahallu qaumahum daral bawa suka saukar da mutanen su a gidan halaka ma'ana suka halakar da mabiyansu jahannama yaslaunaha Allah yace jahannama za su shige ta su babbaku a cikin ta wa bi'sal qarar Allah yace ya munana ya zama matabbatar mutum a ce wuta ce matabbatarsa Allah yace matabbata yayi muni waje alulillahi andadan Allah yace sun sanya ma Allah kishiyoyi suna bauta ma waɗansu abubuwa kuma bayan Allah tare da Allah li dillu an sabilihi don su batar da bayan Allah daga tafarkin shi Allah ulta martabu Allah ya ce ku yi duk abin da za ku yi ku ji daɗin ku ku ɗana abin da kuke so ku ɗana in ma na ɓatar da bayin Allah ku ɗana abin da kuke so ku ɗana in na bautan duniya ko bautan shaidanu ku ɗana abin da kuka ɗana fa inna masirakum ila nar Allah ya ce amma ku sani makomar wuta ce in ji Allah rayuwa ta yi yanzu wannan Najeriya mu na mutum ya mutu ya zama ɗan wuta shi ya more duniya haka mutanen mu suke rayuwa ka dinga shiga mu a cikin gari wani tun da aka haife shi har yau bai taba fita a gidansu ya dawo bai tsallake fatami ba to wannan in ya shiga wuta bai shiga uku da yawa ba tun da aka haife shi bai taba fita a gidansu ko ya shiga gidansu bai tsallake fatami ba yanzu wannan shi daɗin mai ja duniya babu mu tsaya mu bauta ma Allah tsakani da Allah mu tsaya mu bauta mu Allah tsakani da Allah Allah ya tabbatar da mu akan diga digin Allah ya mana albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin so da wata bukata ta kama shi na fita waje sai ya ajiye ki dinsa a wajen da yake zaune da ya dawo sai ya samu wani ya zauna a wajen sai ya ce mishi wajen zamansa ne sai ya ce a sai ya dauki ki dinsa kawai sai ya mika mishi kuma har ya gaya mishi bakar magana to a irin wannan waje kamar yadda yanzu muke zaune majalisi ne na karatu doka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ce ya zo ya zauna a wajen zama wadda ya zauna a wajen zama wajen zaman wajen zamansa ne idan wani abu ya tada shi ya je in ya dawo annabi ya ce a ba shi wajen zamansa jama'a muna ji idan mutum ya zo ya zauna a wani ku sai wata larura ko bukata sai ta sa ya tashi da ya je ya gama bukatar sai ya dawo inda ya zaunan annabi ya ce a ba bashi wajensa abinda ba kyau Shi ne kama ma wani kuma waje bai zo ba ga wani ya zo bayi da gun zama kai kuma ka rike waje ma wani wadda bai zo ba wannan babu kyau ba a kama waje a hana wani musulmi ya zauna bayan ma'abucin waje bai zo ba masallaci ba wajen kamun waje ba ne amma idan mutum kuma ya zo ya zauna ana wani majalisi sai ya tashi sai ya dawo to a bashi wajensa jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace a wannan ya ce don Allah a yi nasiha wa delegates waɗanda suke zaɓen 'yan takara na fidda gwani da su ji tsoron Allah su cire son zuciya ko son kuɗi su yi zaɓe na gari ma al'umma ai su ma talake ɗin ai sun ji a jikinsu ko? a 2015 mun yi lacca kuri'ar ka 'yancinka kaso mafi yawa na darasin da muka yi mun ja hankalin dalagin da su ji tsoron Allah idan aka ce kai ne za ka zaɓi wadda zai fito ya yi takara baka da bambanci da irin wannan kingmakers ɗin nan domin ku ne za ku fito da wadda zai shugabanci al'umma wallahi malam kaga wannan delegate da ake sa mutane su yi da yawansu sanadiyar halakar su kenan domin 'yan takarar ciniki ake yi idan mutum ya zama delegate to zai je gun wannan ya karbi dubu ɗari biyu ya je gun wancan ya karbi dubu ɗari biyu malam rayuwar al'ummar ka makomar al'umman ka ana baka dubu ɗari biyu a kai to amma su ma ai an yi gashi da su ko su ma sun ci mai tsada ba wani delegate da 2015 aka bashi kuɗi wanda yanzu yana cin kuɗin ko akwai babu ku ji tsoron ubangiji ku tuna al'ummar ku tuna makomar al'ummar waɗannan shugabanni da za su zo su jagoranci al'umma ku tuna cewa dukiyar al'umma a hannunsu take hukunce hukunce da za a yi ma al'umma a hannunsu yake Jagorantan al'amuran al'umma a hannunsu yake al'amarin delegate ya zaɓi wadda zai zo ya jagoranci al'umma ya wuce a ce a bashi miliyan goma wallahi miliyan goma ta kasa ka zaɓi wadda bai cancanta ba jama'a mun fahimta sannan muna ba da shawara mai 'yan siyasa ku daina kula kanku wai sai jam'iyya kaza jam'iyya kaza in dai wanda ya cancanta ne ya fito a kowace jam'iyya kawai a zaɓe shi ba ma ruwanka ba da delegate ba ma ruwanka da delegate idan za su yi murɗa murɗa a jam'iyyarsu ku fita a jam'iyyar ma da ba kowa ka duba jam'iyyun nan fa sun kai kusan guda 70 ko ka je ka duba jam'iyyar ma da ba kowa ka zo ka yi takaranka in kai mutumin kirki ne al'umma ku ji tsoron Allah ku zaɓi na ƙwarai in ma ba ku zaɓa ba ku da ku ji a cikin ku saboda ka akwai darussa ma akwai darussa da zamu zo mu yi game da tinkarin irin waɗannan zaɓuɓɓuka da suke gaba gare mu wallahi ina rantse muku da Allah ba da mu taɓa hutawa ba sai mun cire son zuciya amma in muka ce siyasar mu ta kuɗi ce sai an ba mu kuɗi wallahi ba za ka fita a cikin damuwa ba har ka mutu kuma ka gadar da wannan musifan mai 'ya'yanka saboda ka dalge su ji tsoron Allah idan aka ce ku fidda ɗan takara ku dubi wanda kuke kyautata zato shine zai iya rungumar jama'ar ku ya rungumi al'ummar Shi ne kuke kyautata zato zai iya jagoranci mai kyau ma al'ummarku? amma in kuka ce wadda zai ba ku kuɗi mafi yawa shi za ku zaɓa ko ya cancanta ko bai cancanta ba ko kuna tsammanin in ya kafa gwamnati za a yi da ku ya dace ko bai dace ba abu na farko dai kun ci amanar ubangijinku da ya wakilta ku akan bayinsa na biyu kun ci amanar al'ummarku kun ci amanar wadda kuka zaben domin bai dace ba sannan kuma kuma da ku ji jiki jama'a mun fahimta sannan waɗanda kuma da su tsaya takara muna ba ku shawara duk ku fita harkar sai jam'iyya kaza jam'iyya kaza duk wanda ya dace ya cancanta duk jam'iyyar da ka tsaya za mu zaɓe ka duk wanda ya dace ya cancanta ya rike al'umma duk jam'iyyar da ya tsaya za mu zaɓe shi idan ku kuma kuka ce wai ba in mutum ya fito takara yanzu sai a ce eh, ya dace amma kuma ai bayi da kuɗi a ai ba a gazu ba tukunna in je sai mai kuɗi mai kuɗi kan ba wanda zai raba kuɗi ba me zai baka me zai baka me zai baka me zai baka me zai baka ba abin da zai baka ya amfane ka yanzu ku dubi waɗanda suka samu kuɗin a 'yan shekarun nan da suka wuce ina kuɗin to kai ba za ka ɗauki wa'azi ba ya shiga ai akwai wani ana mana taɗi wadda gwamnatinsu ta faɗi to dama ya sassayi gidaje ya sassayi abubuwa filaye sai sa a gaba a sayar a yi kaza a sayar a yi kaza to da ya sa wani gidansa a kasuwa zai sayar sai wani wadda shi kuma gwamnatinsu take ce sai ya zo zai saya sai ya mishi ta yin walakanci gida ne ya kai misalin miliyan bakwai sai ce mai miliyan uku to shi wadda mai gidan tsohon wadda gwamnatin su ta faɗi kenan sai ce mishi wane ka saya da mutunci don kai ma za ka sayar gaskiya ne kuma gaskiya bane ya ce mishi wane ka saya da mutunci kai ma za ka sayar a to irin kudin durmukel kudin haƙƙin jama'a da sauransu yaushe za ka amfane su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh